بسم الله الرحمن الرحيم كمان بقاضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أهوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائرين أجرا وأسبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته bayan haka yin uwa masu albarka ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka wato masallacin at-tadbiq da ke wannan kan titi na daura road satellite area a hayin danmani ƙasa mai tsarki game da ake cewa a wannan rana ta juma'a wato ashirin da uku ga watan safa hijirar annabi alaihi salatu wassalam na da shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da bakwai ga watan agusta 2026 miladiya kamar yadda bayani ya gabata daga bakin wato yayana kuma malamina a sheik muhammad al'awwal al-wazi cewa rana ce da aka ware domin tattaunawa akan wata matashiya wacce take da matuƙar mahimmanci wato wannan alaƙar da munasabar haɗo a wannan masallaci mai albarka wato falalan gina masallatai da kuma kulawa da su masallatan wanda munasabar wannan masallaci da aka bude sati biyu da ya gabata muka haɗu a wannan masallaci wanda yanayi ya bayu malaman da suka samu halarta a wannan rana ba kowane malami ne ya samu daman tofa albarkacin bakinsa ba saboda albarkar da wannan ranar take da ita wannan ya sanya a wannan rana shi limamin da ya jagoranci sallah wato a sheik alkazi murtala nasir allah ya tsara masa lafiya ya ba da shawara wadda take da amfani daga wannan ne aka sami intilatsi na wannan haduwar wanda shi sa da ya ga sanarwar zai ga cewa akwai adadi na maluma da aka ambata wanda ana sa ran ya zamanto kowane malami ya tofa albarkacin bakinsa a kan maudu'in da aka ambata amma dai alhamdulillah wa bai na tsarfati ainihin wanci ba hati ha yi min halin ila hali nemomin Allah suna da yawa ba shi kamar yadda kuka gani mun samu wannan nema ta ruwan sama wanda dama lokacinsa ne muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ruwa ya zama ma albarka a gare mu Allah ya sa ya zama albarka ga mutanen hanyar ɗan mani da mutanen gundumar rigasa da mutanen jihar kaduna da ma ƙasa ga baki daya zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman ga babanmu wato a sheik muhammad umar ko umar muhammad wanda allah madaukin sarki karɓar rayuwarsa a daidai lokacin da muke wannan masallacin ana bude shi sati biyu da wuce shi kuma allah ya zare ransa a masallacin sheik ahmad adam albarkawi daidai lokacin da yake nafila kafin hudu ba su lallai wannan uba ne a gare mu kuma rashi ne babba wanda galibinmu da muke wannan guri a lokacin babu wanda ya san da rasuwa sai bayan an riga an yi sallah har ma mun watse daga lokacin kuma sai muka samun labarin ga abin da ya faru su muna addu'a Allah madaukin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka makancinsa Allah madaukin sarki ya kyautata ƙarshen muma kamar yadda sa su sai kyau alal hakika irin wannan mutuwa na daga cikin abin da dukkan wani mutum mai hankali zai yi burin a ce ya same ta wanda kuma na daga cikin falalar da za a iya tattauna su a irin wannan guri a yau falala da darajar masallatai wanda malam a baska ya yi magana a kan cewa masallaci shine a habbul bilad a wata riwaya a habbul biqa wannan kadai ya isa ya nuna maka darajar masallaci ya isa ya nuna maka falala da ainihin wato wani irin matsayi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba masallaci kaga wa Bitali a ce kai karshen ka ya kasance a cikin masallaci zaka ji dadi zaka so haka yanzu misali bisa kaddarawa da mala'ikan mutuwa zai shigo cikin masallacin nan ya ce kun ganin nan jama'a ni ne mala'ikan mutuwa kun yarda yanzu in ɗauki ranku gaba ɗaya a nan gurin na tabbatar da wuya wani ya ce a da a ce a duk za a amince saboda me saboda albarkar inda muke da za mu amince ko da fa baka san idan ka fita bin a za a ɗauki ranka ba ko da ba ka da tabbacin a za ka rasu ila ma a kasuwa ne ila a wani wuri ne wanda yake ba irin masallaci ba ko da ba wurin saban Allah ba ne amma dai tun da wannan shi take da yaƙini da tabbas a kansa ga mala'ikan mutuwa ya bayyana kanka ya kuma gaya maka zai ɗauke ka a wannan guri na tabbatar da gudu za ka ce ka amince domin mutuwa a irin waɗannan guraren ba kowa ke samun wannan darajar ba sai bayan Allah zaɓaɓɓu Allah yake zaɓan su ya ba su ainihin wannan falala to duk da yanayin lokaci ya bayu cewa ni kaɗai ne na halarta cikin malamai a yanzu ina sa ran insha Allah ta'ala wasu malamai ma za su zo kafin ainihin wato a tashi to ba zan saka jiki in ta yin maganganu ni kadai ba amma dai insha Allah tabaraka wa ta'ala zan yi dan abin da ya samu da izinin Allah zan fara da ainihin wato shi kansa gina masallacin wato masallaci kamar yadda kuka sani yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara bashi muhimmanci daga lokacin da kafasta ta taka kasar Madina yana shiga Madina a da hijira ya gina masallacin ku ba shine awwalu masjidin usisa ala taqwa ala ikhtilafin bainal ulama idan da wasu malamai na ganin masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma mafi rinjayin zance shine masallacin ku ba annabi ya gina shi yana barin masallacin ku ba ya nemi filin da ya gina nasa masallacin wanda a yanzu ga shi nan ana kallon sa. a madina ana kuma zuwa a ziyarce shi da sunan ibada wanda kuma shi annabin ne ya nasta da kansa ya nassarta cewa sallah a cikin masallaci na wannan ya fi sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba wanda wannan ya sanya ya zama cewa duk mutumin da ya je madina ko kuma ya je samu kansa a ƙasar saudiya yake amfani da wannan dama ya kai ziyara madina sawa'an ka je umara ne ko ko ka je aikin hajji ne domin umararka da aikin hajjinka ba ta da alaka da ziyarar madina ba ta da alaka umararka ta yiwu idan ka tsaya a maka kadai ka juyo kasar ku aikin hajjinka ya yiwu idan ka tsaya a aiki a maka kadai sai koma kasar ku amma ana jifan tsuntsubi ne da dutse daya ga ka a kasar to yana da kyau sai ka je ka amfani da damar da kake da ita na yin aiki da wannan hadisin kai ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan kuma sai ka ziyarci kamarinsa. tun da gasa a masallacin da sai ka je da ladabi kai ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa abubakar da kuma umar allah ya kara musu yadda ga baki daya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da wato wannan guri wato ɗakin allah ya amintar da shi kuma a wasu wurare ba ka da natsuwa na tabbatar da amincin yasa na ayyadda cewa kai ma kai yadda za mu yadda mu mutu a cikin masallaci idan fitina ta faru za ku lura cewa mutane da gudu a tafi dakin Allah haka ne ko ba ka bane idan ana yaki sai a je dakin Allah je a zauna idan wata fitina ta taso sai a gudu dakin Allah za a je kai hatta waɗanda ba musulmai ba sun yadda su zo masallaci su koye a inda ma ba masallacin wanda yake shi musulmi ne yana cikin bala'i da musiba ya yadda ya gudu ya je kanisa inda su nan da ba musulman ba suka ce nan ne dakin Allah ya je saboda ya samu aminci a wannan gurin saboda amincin da ke cikin masallaci ubangiji subhanahu ta'ala ya amintar da shi ya mai da duk masu raya shi cewa su ne mummunai idan ba ka daga cikin masu raya masallaci kai ba mumini ba da Allah ya ce ma ya amuru masajid Allah man amana billah ka sani da ɗai masu raya masallatan Allah rayawa ta rayawa da ibada rayawa da karatu rayawa da zikiri safe da rana rayawa da kulawa da tsaftar cikin masallacin rayawa da lafiyan masallacin kansa da muna daga cikin rayawa malamai suka ce rayawa iri biyu a hissiyan wa ma'anawiyan ma'ana hissiyan shine abin da za a gani shi a aikace yana tasiri a jikinka ladani kafin ya kira sallah kana masallaci ai sallah tare da kai an fahimta ya zaman to kayi ado ka zo masallaci idan yana cikin raya shi kar ka zo masallaci cikin kazanta kar ka zo masallaci kana wari na abin da kake sana'a da shi misali Allah ta'ala yana cewa ku zinata kuma inda kulli masjidin ka caba ado idan zaka zo masallaci haka ake yi magabata haka suka yi haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbai ba a yadda ka zo masallaci kana wari ba saboda kai sana'ar ka iri ta ba ba sai na ambaci wata sana'a iri ɗaya ba masu sana'o'i da yawa musamman sana'ar hannu za ka ga irin wannan abin suna sakaci da shi sai su zo masallaci da kayan da suke wannan aikin baina ma kuma hakan ba daidai bane ko yaya mafi kankantan abin da za a kira shi kazanta yake a jikinka to kai kokari ka kau da ni da kai za mu yadda cewa mai wannan kayan idan da za a ce wani babba ne daga cikin shugabanni zai gashi ba zai taɓa yadda ya sa wannan kayan to ina ga kai da za ka je ka tsaya gaban Allah za ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya annabi ya yi aiki da ita sahabbai ma sun yi aiki da ita wata rana Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya sanya kaya farar yi rawani zai zo ya hau mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hudu hudba a ranar juma'a a lokacin kalifancinsa shi ne limami ya taho zai wuce a hanyar sa masallaci sai ya wuce ta kofar gidan al'abba. ibn Abdul Muttalib gidan alabbas ibn Abdul Muttalib duplex ne saboda haka a daidai lokacin kuma sai aka yi dace al'abba ya yi baki an yanka wa kaji kaji an soya musu kaji ruwan da aka wanke wannan naman kafin sai zama an zubar da shi sai zama yana dugowa daga sama umar bai an kare ba sai ruwan nama a jikin shi jini da fararen kaya umar yana ganin haka ya ba da umarni ya ce a hau a tumɓike wannan indararar wanda ruwan jinin nan ya biyo ta jikinsa da ya yi kan hanya kenan ga shi har ya ɓata shi sai umar ya koma gida ya je ya sake wanke jikin sai canza kaya ina fata ana fahimta ya canza wasu kayan domin ba zai je ya shiga cikin masallaci da jiri a jikinsa ba kaga aiki da wannan aya to lokacin da aka idar da sallah Umar ya idar da sallah ya kammala ya juyo ya fuskanci mamu sai al-Abbas ya zo da kanshi ya zo ya samu Umar dan Khattabi ya tsaya kusa da kuncinsa ya ce masa ya amirul mu'minin wannan indararan fa da kasa aka cire annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya sa shi da hannunsa umar nan ko a ga miki cikin sauri da firgici ya maza ya kama hanya ce mu je gida ya ce wa al'abbasu ka taka jikina ka hau ka mai da wannan indararan al'abbasu yake cewa a'a ai ya isa kamar yadda ka ce a kiran ka ba da umarni a maida kawai sai ce wallahi ba zai yiwu in sa a kira abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi da hannunsa ba sai ka taka jikina wannan shine kawai abinda zan ga ya kankara wannan kuskuren da nayi na cire abin annabi ya sanya ku duba fa Umar dan Kaddabi ya yi wannan umarnin ne bisa rashin sani shi ko abin ya bayyana gare shi ga zahiri shine ya hukunci akan a kau da shi domin dama idan ka na ana iya cire ta wala Allah na daga cikin abin da shi kansa al-Abbas din shine yake kokari ya kiyaye da iyalansa su kuma kila an riga an wanke nama ana tunanin lokacin ba zai wuce ba ruwa ya wuce ya zama ya bushe amma sai ya dace ruwa na tsiga na jini amma tun da annabi ne ya sa wallahi sai an mai da shi mahallin shahid wannan sahabi bai ce ba barin karasa masallacin aini ne liman a sai da ya koma ya canza kaya ka kalli yadda kake zuwa masallaci ka kalli yadda kake shiga in za ka zo shigarka da tsabkarka yana daga cikin raya masallacin wanda kuma wannan alama ce ta imani ka zo masallacinmu ka gani da asubahi musamman yaya mutane suke zuwa sallah za ga mutum da jallabiya ta yi ɗan duk nunu mala ta naɗe a baya ta yi tamuji ga tsabta babu ga shi tana warin gumi duk da wallahi ni a nan gurin so da yawa nakan zargi iyaye mata idan mijinki ƙazami ne ki koya masa tsafta ki yadda mata sukan ce akwai namiji da in ka taba mai kaya sai ya fada dan me za ka wanke mai ki koya masa ai danki ne shi babban danki ne yadda ke da yaya kanana ke lallashin su to haka mijin ke ke shi ma babban jariri ne a wurin ki ki kula da shi na ji daɗi ga iyayenmu mata a cikin masallaci su ma suna saurare saboda haka ki kula da shi ki mai tsafta wani idan kai sahu da shi wallahi odo din jikinsa kadai ba zai bari kai sallah cikin kwanciyar hankali ba balantana yanzu wannan da odun jikinsa kaɗai yake damunka me kake tunani ya buɗe baki ya magana bakinsa ya za ka ji ya za ka tunanin ya matarsa take haƙuri da shi a mu'amala ta zamantakewan yau da kullum a cikin gida to ubangiji subhanahu ta'ala ya ce waɗanda suke da wannan matsayi su ne waɗanda suke raya masallatayya Allah su ne mummunai da nassin alƙur'ani Allah ta'ala ya tabbatar da cewa suna da imani Allah ya ce suka ba da zakka suka da sallah suka ainihin wato yi ayyukan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce su aikata kuma ba sa tsoron kowa a ƙarshe ce walam yakhsha illallah ba sa tsoron kowa saboda haka muna magana akan kula da masallaci sannan ma'anawiyan shine irin waɗannan abubuwa da muke kallo na daga cikin kula da masallaci ka lura cewa fankan masallaci ba ta aiki ka san yadda za a gyara ta ko kuma ka canzo wata gulab ya mutu canza shi gyara ina fata ana fahimta ga wani wuri ya dan fashe tabbatar da kai fashe kar ka zo masallaci ka zo ka bintike wani dutse ko bulo na masallaci kar ka zo masallaci ka tsinke bishiyar masallaci duk wannan yana daga cikin salwantar da abin da ya shafi masallaci da rashin kula da shi amma idan za ka aiwatar da tsaftar wurin yana cikin kulawa da masallaci lokacin da akwai karatu irin wannan ka zo ka zauna ka saurara ka aiki da abin da za a karanta duk wani yana cikin daga yana cikin kula da masallaci kafet din masallaci kar ka yadda kana cikin masallaci kana cire datti a jikin riganka ko a kafarka akwai mai yanke kumba a cikin masallaci mala yana barin akwai mai yanke ko mai karta sau a kafar shi ya bar shi kuma a cikin masallaci akwai wanda zai zo masallaci malar rigansa wallahi da kudin cizo wannan ba wai labari bane na sha gani a masallaci wallahi da kudin cizo idan ka zo masallaci da kudin cizo ka baka wannan masallacin baka tsaftace shi ba baka kula da haƙƙinsa ba saraka sai ka tabbatar in za ka zo masallaci rigarka akwai tsafta ka kakkabe ka yi addu'a ka saka ka zo za ka zo ka cutar da masallacin sannan ka cutar da masallata domin kallon shi kaɗai zai cutar da wani baya ganin kuma zai iya shiga cikin wani daga nan kuma sai kai gidansa na tabbatar da babu wani wanda bai san illar kuɗin cizo ba a cikinmu Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa duk mutumin da ya zamanto ya gina wa Allah masallaci a duniya to Allah zai gina masa gida a aljanna man bana Allah man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna a wata riwaya walau fi miqsati khairin koda daidai da shekar tsuntsu ne a ce ga wani masallaci ka gina to Allah zai maka irin wannan a cikin aljanna ba ana nufin wai za a gina maka dan karamin gida bane kamar shekan tsuntsu yadda wannan ya amsa sunan shi gidan tsuntsu to a aljanna kuma za a baka wani gidan da sunan shi gidan alhaji ne, malam wani wanda ya gina wa Allah wannan masallacin sannan ku. a aljanna babu gida aljanna babu gida sai palace fada ne a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna adna ahlul jannati manzilan man yanzuru ila basatinihi wa hasabihi masafata alfai mafi karanci talaka a aljanna wanda bai da komai shine wanda yake ganin gidajen shi da palace palace ɗinsa da abinda Allah ya tanadar masa a gidan aljanna tafiyar shekara dubu biyu wannan shine talaka a cikin aljanna kusur ne palace ne ba gida bane in ka ji ana maganar gida a duniya kenan amma a aljanna sai dai fada so idan ka gina wa Allah masallaci da kula da shi to yana daga cikin abin da zai sa Allah ya gina maka gida a aljanna abul fida isma'il ibn amr ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama ya kawo a lokacin da zai tarjamar abdurrahman ibn abi hatim a cikin bidaya wa nihaya ya faɗo wani abu mai ban mamaki malam, dangane da gina masallaci abdurrahman ibn abi hatim da yazo zai yi hudu ba a masallaci a ranar juma'a sai mutane matasa suka same shi suka ce ya abdurrahman ibn abi hatim ka ja hankalin mutane ka kwadaitar da su akan gina masallaci domin ba mu da masallaci a lokacin damuna a cikin ruwa muke sallah a lokacin zafi a tsananin zafi ake sallah lokacin sanyi a sanyin hunturuwa ka ake sallah a waje kawai mutane musalla suke da shi a kwadaitar a zaburar a hada hannu da karfe don a gina masallaci abdurrahman ibn abi hatim ya hau kan mumbari ya hudu ba ya kwadaitar ya ja hankali ya ja aya ya ja hadisai sai wani ya daga hannunsa ya ce akar makallahu wannan hadisan da ayoyin da kake karanta mana na matsayin da mutum zai samu idan ya gina masallaci ya kula da masallaci zai samu a aljanna za ka zama shaida in na gina masallaci a gaban Allah cewa ina da gida aljanna ka duba wannan magana abdurrahman Bin abi hatim ya shiru ya ce kwarai zan zama shaida ya ce to rubuta a rubuta mou ko moa duk ba na rubuta ba a rubuta kai ne shaida wallahi sai ya rubuta ce hadha ma ta'ahada alaihi abdurrahman ibn abi hatim wannan shine abin da abdurrahman ibn abi hatim suka yi alƙawari tsakanin sa da wana wana wana akan cewa ya gina masallaci ya bada dukiyarsa don raya masallaci a duniya yana da gida a aljanna ke sa hannu ya sa hannu suke shani abdurrahman ibn abi hatim ya koma gida yana tunanin yanzu wannan abin da na yi to ya kenan amma shi yana da yaƙini annabi baya ƙarya ya kuma faɗi gaskiya ya ce wallahi yana kwanta bacci sai mafalki wallahi sai ji ana ce masa innal ahda qad wasaqna wannan ne marar da da kuka yi mun buga sam akan sa wa annal mala qad qabilna dukiyar da gina masallacin mun karba wa annar rajula fil jannati qad adkhalnahu mutumin kuma yana aljanna mun shigar da shi aljanna ni da kai muna so mu samu irin wannan falala muna so mu samu irin wannan daraja so idan wani ya zo da dukiyar da Allah ya bashi ya gina masallaci to ni da kai me ya riban mu idan muka ruguza ai kowa na yin abin da zai iya ne da damar da yake da ita ni ban da kuɗi amma akwai yadda za a yi in gina wannan masallacin da alhaji wane ya gina da dukiyar shi in tsara ginin ta hanyar kula da tsaftar kulawa da lafiyarsa kulawa da ingancinsa da duk haƙoƙin da ke tattare da wannan nima na ba da gudunmawa wajen gina wannan masallaci kamar yadda inda zan ruguza shi ta hanyar batawa ko salwantar da wani abin da ya shafi masallaci na ruguza wannan abin Allah zai kama ni ya tuhume ni da wannan to wallahi tallahi dole ne kai da damar da Allah ya baka ko mun kankantanta a nan fa ake samun masu aran littafin masallaci su gudu da shi ko ƙur'anin masallaci ko kaza na masallaci ko kaza ko kaza ko kaza sai a nema a ba a san wai saboda halinmu ya kai fa yanzu buta wannan sai an saka ta a cikin kurkuku an kulle ta saboda kawai ne saci buta haka ne ko ba haka ba wani in ya a rubutar ya tafi da ita shagonsa shi kenan ta zama tashi takalmi na masallaci wani zai tafi da shi ya zama nashi wasu a ce ga takalmin masallaci sai an sa reza an yayyanka yaushe rabo dan Allah yaushe sharabanka da ga masallacin da ake ajiye silifa na shiga baki yaushe sharabanka Kamar ba haka ba an yi haka fa a baya amma ba masu neman ladan ne ba masu son alkhairin ne kana tunanin kawai haka kawai aka bar shi wallahi saboda sace shin da ake yi buta haka rabban da kaga wani masallaci mai butoci a ce suna nan ana kula da su ana inganta su wallahi tallahi sai kayo sai kayo daga sai ka samu sai dai ga ɗaiɗaiku kawai sai dai ga ɗaiɗaiku haka suke saboda halinmu saboda ɗabi'unmu su ka duba ka ga yadda wannan bawan Allah ya samu aljanna ta hanyar me ta hanyar gina masallaci da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa da dukiya so kai ma kai amfani da dukiyarka dukiyarka ita ce abinda ka mallaka ko da ba kuɗi bane dan muka ɗauka ita dukiya sai kuɗi a lafiya ma dukiya ce dan wani na can ba shi da ita ilimi dukiya ne ya zama kai yadda za ka raya masallacin ka zo da ilimin ka ne kai amfani da shi wajen ciyar da masallacin nan gaba misali Allah ya baka ilimi na zamani za ka iya kera invata ka zo ka samu masallaci ka ce akwai yadda za a yi ina da hikima da za a yi kaza ta yadda ba ma bukatun janareta za mu sa invata a yi amfani da hasken rana Allah ya baka wannan ilimin ka taimaki masallaci ka raya masallaci kuma za ka gan shi a cikin mizanin aikin ka ranar tashin alkiyama ikhlasi Allah yake bukata ba yawan aikin ba ba yawan dukiyar ba duk abin da kake gani wai yawan kuɗin da aka kashe shine zai zama dalilin tsira to wallahi Allah shi ba haka yake ba yana duba me aka yi ne dan shi akwai sarkin da aka bada labari malamai sun kawo labarin a cikin siyar ya gina masallaci ya ce wa mutanen garin sa kada wanda ya sa kositi shi yake so ya gina ya sa kuɗinsa sa tun daga farko har karshe gina masallaci bayan an kammala ginin masallaci aka sa sunan shi masjidu almalik fulan masallacin sarki wani yana kwanciya bacci kawai sai mafarkin gashi nan wani ya zo kawai ya tumɓuke sunan masallacin da aka sa nashi ya sa sunan wata mata an cire sunan shi an sa sunan wata mata wannan kuma mai fara ga wani shekara ya sake kwanciya sai ya ƙara ganin mafarkin ga sunan shi an cire an sa sunan wata mata ya sake gani su uku ce kai akwai matsala gashi in ya masallacin sai ga sunan nashi yana nan ba a cire ba kayan budin da ya makala amma shi a gaji ana nuna masa cewa ba an cire sunan shi da sunan wata mata shi ne sai wannan basara ce kawai sai tara mutanen gari da ya tara ya ce ya ku jama'ar gari na tara ku ne saboda mai na yi muku umarni akan cewa ba na son kowa ya sanya kwaban shi a cikin ginin wannan masallaci to amma akwai abin da nake gani wanda yake nuna cewa akwai inda aka samu akasi ba kuma umarni na ba kuma a zahiri sarki ne mai kokari da adalci suka ce ranka ya dade ai mun bi umarninka ba wanda ya sa ko sun kwaban shi a ƙarshe sarki ya ce to bari takaice muku bayani ina so ku nemo mun wace ce wacce wacce kaza a cikin garin nan akwai wata mata mai suna kaza da kaza mutane suka gane ta ai wacce ce wata jijjiwa ce ya ce aji a ne mota sarki bai faɗa wa kowa kuma sai da ta zo a gaban kowa ya ce ke baba ba na ce kar a sa wani abu a masallacin nan ba ta ce ni ba ban sa ba ni mai nike da shi ranka ya dade ni talaka ce ba wani abu ya ce a sai kin faɗa akwai dai wani abu ta ce ba kuma ya ce to bari ki ji kuma ku ji dalili so uku kenan ina mafarki ina ganin ana cire sunana ana sa sunanki a wannan masallacin akwai wani abu kitina sannan wannan dattijuwa ta ce na tuna ran ya ka gafarce ni in hakan laifi ne ban ɗauka laifi ne ba ta ce ta zo wucewa birkilolin da suke aikin gina masallacin a lokacin da suke ginawa wallahi ta ce sannunku da aiki ta ba su ruwa suka shashi kenan abin da take kala ruwa kawai Allah ya karba daga gare ta me kake tunani yanzu idan aka ce kai wayin bana ka auna ruwa da aka sha dan kawai an gaji an yi gumi an yi wani aiki da kuma kudin da aka kashe miliyoyi aka tare gini tun daga foundation har karisa wanne ne zai fi yawan kawo lada wanne zai sa mutum ya tsira ai wancan babban aiki ne amma kuma ka shi Allah ba haka yake ba ainu zubaida yana nan a maka har gobe ka je ka tafi saudiya ka tambaya za a nuna maka dam ne aka yi tun daga jidda zubaida mata harunan rashid ce ta janyo ruwa ta kawo shi maka saboda alhazai su sha ruwa a mashairin muqaddasa a muzdalifa amina a duk wuraren da ake aikin hajjin nan babu ruwa ta zo ta kawo ruwa ya yalwaci kowa da kowa aka janyo shi yana nan har yanzu wallahi malam idan ka je wannan gurin zaka san technology da aka yi amfani da shi ko a wannan zamanin sai da gaske za a yi wannan suka ce mata ranke daɗe wannan abin fa zai ja kuɗi ana tsoron ma dukiyar bai imani na lokacin za ta yi karewa ta ce wallahi ko zai mutu ko za ta kare a ce babu ko titi sai an gina wannan wannan ainihin nan sai an janyo shi sai an yi wannan dam an janyo ruwan haka aka dinga yi aka yi shekaru aka kammala mutane na ta mata addu'a suna kai mata ala sambarka zubai da karsu mutum matuniya kirki ta rasu kuma ta yi aikin kwarai ta yi abubuwa fa a matsayinta na matar sarki amma daga cikin babban injazin da ta yi ne wannan wallahi ce wani bawan Allah ya kwanta barci sai mafarki da Zubaida ar-ru'ya min Allah haka annabi ce mafarki na gari daga Allah wal hulmu min ash-shaytan shi ko mafarki na ban tsoro shine daga shaytan amma in dai mafarki ne na kwarai wani ya ga abin alheri kuma dama wani hadisi annabi yana cewa babu abin da ya saura daga barkace na annabta sai mafarkin kwarai da zaka gani da kanka ko wani ya ganin maka wannan bawan Allah ya ganta ya ga zubaida a cikin farin ciki tana murna fararen kayanta da annishuwa ya ce masha Allah zubaida ka ke ko kin ji daɗi ya Allah ya da ke ta ce Allah ya gafarta mini ya shigar da ni aljanna buɗar bakinsa saboda murna da tiyata ya ce da wannan ruwan da kika janyo ana shayar da alhazai ko kai Allah ya karɓi mai kin gode sai ta ce ina ai ba da wannan ruwan bane ba da wannan ayin bane ta ce ina wa ma adraka mal ayin ta ce bi rak'atan da raka'a biyu da nake kafin kwanta barci Allah ya gafarta raka'a biyu kawai Allah ya karba ba wancan kudin madu'u da aka kashe ba saboda haka lallai idan za mu kula da ayyuka na masallaci to mu kula da wani abin da yake da matukar mahimmanci shine kyautata niyya zukatan mu su zamanto wato zukata ne da suke da tsaftataccen niyya da manufa domin za ka zo kai wani abu ana ganin yana da girma amma kuma wallahi Allah ko kallonsa bai yi ba za ka zo kai wani abu da kake ganin ko ana ganin ba komai ba ne amma kuma babba ne a wurin Allah ya hasabu na hayyinan wa huwa inda Allahi azim amma babba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gina masallaci ladansa yana dawwama har bayan mutuwa har bayan mutuwa shi yasa wasu daga cikin malamai mafi yawa kuma su ne jumhur suke kirga masallaci a matsayin wakafi ne kawai domin ko rusa ginin aka yi to sai dai a yi masallacin ko kuma a yi wani abin da zai zai zama kafin masallaci ko a canza mai guri shi ɗin da ya za a maida ba za a zo a ce yanzu an sai da masallaci an maida shi gida ba dole ya ci gaba ya ci gaba da wanzuwa kuma ka kalli masallatai ga sunan da yawa a hain dan manin nan kadai Allah kadai sun adadin masallatan da muke da su Ga dai shugaban malamai ya zo. amma shin ana tsara su da kulawa da su saboda aka sai mun kula da kyau kwarai da gaske yan uwa masu albarka yan uwa masu albarka masallaci wuri ne wanda yake yana daga cikin wato gorare da ake tsaye da mafi girma daga cikin sha'ir na addinin musulunci domin mu musulmi babban ni'imar da Allah ya mana ita ce musulunci musuluncin nan babu ko sitinka ba wani wahala ka sha ba fitowa duniya kawai kai ga iyayenka sun halicce ka sun haife ka kana musulmi wala dole ka gode ma Allah annabi daga cikin annabin Allah roƙon Allah yake annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin ulul azmi min ar-rusul yana roƙon Allah ya ba babansa dama ya musulunta amma Allah bai bashi annabi Ibrahim yayi masa maganganu ka kausa ma uba aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya duk da fa abin da yake so bai samu ba annabi nuh alaihi salam shi ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul matarsa da ɗansa sai ya so musulunta amma ba su samu ba baya ga nan fa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa wa ammominsa guda biyu abu lahab da abu tsalib dukkaninsu annabi ya yi burin a ce sun musulunta sun mutu da imani amma Allah bai ba shi wannan damar duk kuwa da irin gudunmawa da ɗaya bayar wajen haɓarar da manzan Allah wajen jakushe hasken manzan Allah wajen cutar da manzan Allah amma ɗaya kuwa ya ba da gudunmawa shi kuma wajen haskaka manzan Allah da ba shi kariya da tsare shi wancan ya halaka aka saukar da aya tabbat yada abi lahabin wa tab wancan kuma sai da bakinsa ya buɗi cewa ba a isa a taɓa ka ba matukar ina da rai wa wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab da fila yace na rantse da Allah ba su taɓa ka ba duk su sai dai in bayan ba ni da rai walaula malama ba dan kar a zarge ni ba au hadari masabbatin ko a ce a zo ana zagina a ce na yi abin kunya la wajadta ni samhan ka mu mubina da ka ganni ina bin wannan addinin naka amma ka yi mutu babu imani annabi zai so a ce sun musulunta amma bai samu ba har ma sahabbai sun taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa suka ce mun ga minka Abu Talib yana kare ka yana baka gudunmawa yana taimakon ka shin wannan ya amfane shi kuwa annabi ya ce kwarai ya amfane shi domin na same shi a can kasan wuta yake amma na cece shi aka fito da shi zuwa ga gabar wuta an sanya masa silifas guda biyu da su ake masa azaba kwakwalwarsa tana ta farfata silifas ne kwaya biyu a kafarsa su ne azabarsa kuma annabi ya ce dama shi ne mafi karancin azabar dan wuta a sa masa silifa na wuta kawai amma kwakwalwarsa na ta farfata saboda bala'i to abin tambayar shi ne da ni da kai da ke da ba mu da kusanci da annabi nawa muka biya aka ba mu addinin musulunci nawa muka bara kana da tela ko rasid da ka biya invoice cewa ka biya wani abu aka baka addinin musulunci ashe dole ka ce alhamdulillah ka kuma gode ma Allah kai aiki da wannan wani mai hikima ce wa mimma zadani sharafan watiha wa kittu bi akmusi ata usturayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya wallahi wannan babbar daraja ce ka zo cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ƴan uwa a wannan ni'imar ta musulunci ba mu da wani abun da yake hada mu wani wuri sama da masallaci babban sha'ira ne na wannan addini da an ce masallaci na musulmi ne ana fahimta a nan masallaci ake haduwa ake ainihin wato ba da tarbiyya na zamantakewa da ba da tarbiyya na iyali duka a cikin masallaci ake samun wannan a masallaci ake tsaye da sallah wadda wannan sallar ita ce mafi girma daga cikin sha'ira na addinin musulunci sallah domin ita ce abinda za a fara mana tambaya akan ta tashin alkiyama a mana hisabi a tambaye mu har annabi ya ce idan ta yi kyau ba sai an duba saura ba idan ko ba ta yi kyau ba sai an duba sai an bincika saura a masallaci ake sallah ba a ko'ina ba masallaci sannan a cikin masallaci ake karantar da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama a cikin masallaci ake kafa halaka na haddace littafin Allah al-Qur'ani halakat na zikiri halakat na al na hadisai halakat na ainihin wato rabon gado na fikihu na kaza ga sanar duka a cikin masallatai haka annabi ya karantar da sahabbai haka kuma suka dawo suka rika yi har bayan ba annabi wata rana Muhammad bin Munkadir yake ce ma ainihin wato mutanen Madina yace ina kuke ku maza maza ku to dan kasuwa ne ba amma kuma mai addini yace ku zo ga gadon manzon Allah tun ana rabawa masallaci haka sahabbai yan kasuwa suka yi maza maza ana ta gudu aka je rududududu a wannan lokaci tabi'ai na wannan lokaci suka ce ba su ga kowa ba su sun ganin ana karatun qur'ani ne can ana hadisi can ana kaza ce ai wannan shine gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabata suna ba masallaci muhimmanci na dukkanin abin da zaka iya tunani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yayi tafiya da masallaci yake farawa baya zuwa wurin iyalansa kai tsaye sai ya zo masallaci ya yi alwala ya yi nafila raka a biyu ya ɗan huta hankalinsa ya kwanta ya natsu gumin da ya ɗauko da wahalhalu ya bushe a jikinsa ya ɓace to sannan kuma labari ya isa ga iyalansa cewa manzon Allah ya dawo zai ba matar gida dama ta kinsa ta gyara ta dan goge can ta shafe can ta dan yi fanal bitin ta sa hoda ta barbada kuma ta dan fesa turare saboda miji ya dawo zai shigo gida da ya hana ka auka wa matanka baga takan kawai kara daga tafiya ka je kana da warin gumi ka gaji sai ka ga gaba ɗaya wani muni ya bayyana a jikinka abinda musulunci baya so kenan so zama a masallaci ko farawa da masallaci ka yi alwala ka ɗan yi nafila yana da nashi tasirin wajen bayyana kyawunka da gusar da wannan gajiyar da ke jikinka haka annabi yake yi haka sahabbai suke yi domin shi yasa na ce muku a a farko masallaci ya wuce duk inda kuke tunanin shi masallaci ba mujarradin gini ba ne kawai a masallaci shine zuciyar al'umma haka magabata suke har wani daga cikin magabata ya tashi zai tafi jihadi ya ce wa matarsa zan tafi jihadi don ɗaukaka karmar Allah ta ce haba bawan Allah ba ka ganin halin da nake ciki tana da ciki ɗan wata tara haihuwa ko yanzu ko an jima ya ce ki kwantar da hankalinki na bar miki dirhami dubu talatin idan na dawo alhamdulillah idan ban dawo ba ki kula da tarbiyyar ɗanki ma hada aljanna don Allah idan matanmu ne ne za su yi kuwa za ta ce ba ni takardata, ko ba ka za ta ce ba? ta za ta ban takardata? ya za ka tafi gaban ni a wannan halin ba zai yiwu ba haka za ta ce ba na takarda data wata mata ce ai ba sunan uwa ta kare ba da yana aikin banza haka kawai ka tafi gaban ni ni ba budurwa ba ni ba zawara ba ba miji kawai duk irin wannan maganganun zai fito a bakin amma wannan mata haka ta haƙura ba ta ce komai ba mijinta ya kama hanya ya tafi abinda zai baka mamaki malam mijin nan bai dawo ba wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ba labarinsa da dawo ba matan nan tana nan tana jira shekara biyu sai da aka shekara goma sha bakwai shekara goma sha bakwai ba muji ji gaya mun matan da za ta iya haƙuri da wannan yanayin a wannan zamanin da muke ciki da ya haƙuri irin wannan har a ce muji bai zo ba wannan baiwar Allah ta haifi ɗa namiji amma abin da ya yasa nake baku wannan labarin lokacin da wannan mijin ya dawo kai tsaye sai ya fara da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a bisa yadda al'ada take da yana zuwa masallaci sai ya zauna da yamma an kira sallan magariba ya tsaya yi sallah ya dan yi nafilarsa sai ga kawai malam an fiddo da wata kujera ta majalisi wannan ga wata kujera can waccan ma ga wata kujera ana ta karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai kujera da dauki hankalinsa kujeran wani yaro ne matashi da yake karantar da waɗannan mutanen kuma dukkan wannan majalisan da ke cikin masallacin annabi shine majalisin da ya fi kowane majalisi cika yaro ɗan ƙarami matashi abin ya bashi mamaki yana kallon yaron nan alkhairi yana bubbugowa daga bakinsa na ilimi a ran shi sai ya rika tunani kasan zuciya yadda ita zuciya yanzu za ta tuno maka abin da yake ba kai tunanin shi ba haka ne ɗaya zuciya sai ta kai ka aljanna sai ka ta kai ka wuta Allah ya kyauta sai ta kai ka Legas, ta kai ka iko ta kai ka kaza ta kai ka kaza wannan ɗabi'a ce na zuciya dama saboda haka sai fara tunani yana cewa sha Allah wannan yaron inda a ce ni ma ina da ɗada yanzu da ya kai shekarun wannan yaro ya zauna ya saurari karatu ma. aka yi tambayoyi aka kammala aka yi sallan isha'i ya dan tsaya ya tsara in nafulfulinsa shekara goma sha bakwai baya gari ba wanda zai gane shi ya zauna yana kammala filinsa sai kama hanyar gidan shi gidajensu ba irin gidajenmu ba ne yanzu kai idan ka bar anguwan nan shekara goma sha bakwai yana ga sai ka sai ka bata haka ne ko ba za ka ne domin an canza filaye an yanyanka inda da fi inda gona ne da yanzu gida ne inda da structure da ke haka yana kallon yamma yanzu kila sai ke kallo komai zai iya faruwa za ka iya zuwa ka bata sosai ba ma shekara sha bakwai ba na sani yan ƙananan shekaru kawai kai za ka iya bacewa kai ma faɗa muku madinar kanta da muke magana a kanta madinar yanzu ma'ana madinar nan ta yanzu wacce muke zuwa idan ka tafi wani wuri a madina yanzu da safe to kana iya dawa da yamma ka gaba hanya kaga hanya ta canza wallahi ina gaya muku wannan magana a rana ɗaya kawai an fahimta za ka yi ganin kawai hanyar ta canza wani ɗalibi yake cewa wai ya rasa me yasa ake yawan haƙa rami a madina ne a toshe can a balla can ya ce shi ne tun da aka yakin kandak kamar an ba su lasisin haƙa rami <laughs> to shi ne ya kama hanyar gidansa ya san gidan shi ya san wurin kawai ba wani wahala ya sha ba kawai sai ya gane gida yana zuwa kawai sai ya tura kofar gidansa yana turawa kuwa kawai sai hango matarsa da wani namiji a tsaye cikin farin hasken wata hasken farin wata yana ganin ta kawai sai zara takobi tare da wani namiji matan nan ta ji sautin fitar takobi kawai haka wai ga wanda za ta yi kawai sai ta ganshi a zai tana ganin sa kuma sai ta gane shi ta ce dakata karkai ke zo ya dan ya aiki ka san maza malam an dawo daga jihadi wallahi ta dakatar da shi sai ta buɗe baki ta ce ya bunayya izhab wa adrik aba ga mahaifinka Allah ya mata dawo ya ce wallahi wannan ɗan nawa sai na ga ashe wai ɗana ne yana zuwa wurina ya ce fa'iza bihin ladi fatan ladi haddasa nan ya ce wallahi sai gashi yaron nan ne malamin da ya karantar a masallacin annabi yanzu yanzu nan wanda aka taru a gabansu ana ɗaukan dare ashe rana ne yadda ce masa man anta wane ne kai ya ce ya abati ana rabi'atun ra'i ni ne rabi'atun ra'i ɗaya daga cikin malaman imam malik ne ya ce ni ne ɗanka shekaru na goma sha bakwai amma malaman madina suka bani izini suka bani ijaza na in bada fatawa a madina yanzu don allah kai shekarar ka nawa wata fatawa kake ba da eh zama ina tambaya da gaske fatawar mai kake ba da ina ga sai dai a tambaye ka fatawar abincin waya fi gishiri abincin waya fi magi ko ba ka bane <laughs> kila wanda za ka fito wanda za ka ba da amsa ke lalle kan ba da ce sai dai ka ba da fito a italiya yau ko a yi dan wake shekara goma sha bakwai mala Ta ga tasirin masallaci babban abin da zai baka mamaki shin wato kyautata tarbiyyar da uwar ta yi da sarrafa wannan dukiya wajen tarbiyyar wannan yaron da samun mai ilimi ko ko haƙurin da yaron ya yi shi ma ya taso ba uba har ya tsemi ilimin nan ya kai wannan matakin haba malam ka zo wannan zamanin a ce ka fita ka bar matarka ka kaddara ka mata miliyan talatin za ka yi tafiya haba wa ai kasuwa ka zara ita za a ci ko shafin mall za a je sai an je galaxy sai an je shoprite ko ba ka bane duk wani abu da ake yi na more rayuwa sai ta za a yi a siyo takalmi kaza a siyo jaka iri kaza wata ma sai ta huce haushinta da wata za ta ce wallahi sai na je dubai dubai din nan da ake bada labari sai na je ko ba ka bane amma kalli yadda wannan uwar ta rike amanan wannan uba ta tarbiyyantar da shi ta ba shi ilimi ingantacce ta ba shi ilimi lafiyayye saraka suna mai da masallaci nan ne santa na komai kamar da na ambata mu mu zo kusa kusa imamu abu hanifa da ɗalibinsa ina ga muhammadu bin abi yusuf ko da shi abin ya faru ya ce yana wato ɗalibi ne na gaban goshin mala ka san a cikin ɗalibai za ka ga akwai mai ƙoƙari akwai mai ƙwazo sai zama muhammadu bin abi yusuf yana daga cikin wanda abu hanifa ke ji da su ɗalibinsa ne na gaban goshi yana jin daɗin ya kasance kusa da shi yana da fahimta yana da karatu sosai har ma wani lokaci yakan yi wa ɗalibai ta ƙara kafin malam ya iso to shi kenan sai muhammadu bin yusuf wata rana kawai sai ya rashin lafiya ɗalibin hankalinsa ya tashi shi malam kenan abu hanifa bai ji daɗi ba da ɗalibin ta bai da lafiya shi ko ya tsananta wallahi malam sai da abu hanifa da ɗalibai suka tashi suka tafi zuwa duba shi a gida da suka je suka duba shi aka yi masa addu'o'i na fatan samun lafiya aka fito to a cikin abin da ke zuciya sai da ya fito fili aka furta shi a baki abu hanifa yake cewa wayo ya ce ya muhammad da ƙarfintu arjuka min ba'adi mana ina burin ka zama wanda za ka tsare ɗaliban nan a bayan bana nan ka gaje ni kuma yadda rashin lafiya yi da kai sharaf a kunnan ɗalibai ba fa ya faɗa bane don su a ya dai furta wani abu a zuciyarsa har sai gashi wannan abin ya fito bini to wai hausawa suka ce ciwo ba mutuwa bane wallahi kawai sai ya warke da ya warke ya gama jinyar sai ya kimza ya dauki tufai da jaka zai koma makaranta wurin mala sai da albai wasu ga kusa da suka ce ina zaka za ni makaranta suka ce kai baka ji abin da malai faɗa gaba ne. ai kai ne ka zama malami malam ya ce ai sai yake sa ranka gaje shi ma ai yanzu kai mai ilimi ne ai ba sai ka je ba kawai shi kuma kawai bai sani ba sai ya kuskure ya buru din wa'annan dalibai yana zuwa masallaci kawai sai koma gefe ya bude sabuwar halka da nashi daliban suna sauraron karatu ba tare da ijazan malami ba ana abu hanifa ya shigo masallaci kawai sai ga wani sabon halka a gefe ha yana da cikin karatu a wani sabon malami muka yi ne ko ko ana karatun da amma hankalin shi yana can me ya faru aka ce ai muhammad wani abin yusuf ne maganar da ka faɗa din nan ɗalibai sun je sun gaya masa sun ce kan shi ya malami shi ne ya zo gudu wannan mutum shi ne ya ba imamu abu hanifa ya samu wani mutum ami daga cikin awam kasan duk majalisi za ka ga akwai masu ilimi akwai wanda su dai ba su da ilimi amma suna zuwa su saurara ne albarkacin ilimi su ma ko ba haka bane eh nan ba ɗan abu yarima a sha kiɗa bane nan ɗan abu mota aljanna ne a shiga aljanna tare da su insha Allah eh kasar sai a ce abin riba sha kida su masu ilimi da masu karantar da ilimi annabi ya ce humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum su mutane ne da duk wanda ya zauna tare da su baya tabewa haka ne ko ba haka bane duk wanda ya kusanci masu ilimi ya zauna da masu ilimi yana zuwa inda ake ilimi a masallatai a majalis ya ce to wallahi ba za ka taɓa taɓewa ba abin da ya same su na gafarar Allah kai ma za ka taɓe ka a ina annabi ya faɗa ka a hadisi to shikenan sai ya samu wani ɗalibi a cikin masu sauraron karatu wanda bai yi kama da ilimi ba shi ne irin masu zuwa ɗin nan ne shi ma kamar yadda na faɗa muku abu hani zai kira shi ya ce zan ɗan ba ka wani aiki ne mene ne aikin ya ce kaga wancan malamin da ya can mai karatun nan ina so ka je ka yi masa tambaya ka je ka yi fatawa a majalisin malam ya je ya fatawa a majalisun muhammadu bin abi yusuf a je kai fatawa mai cece fatawar da za ka yi malam ya ce masa abinda nike so da kai ka je ka tambaye malam idan an gama karatu ka ce akar makalla ina da tambaya menene tambayan ka mutum ne ya dauki kayansa yadinsa ya kai wa tele ya dinka masa suka yi jinga da tela ya biya tela kudin dinki ya ba shi ranar da zai dawo ya karbi kaya da ya koma ya je zai karbi kayansa sai tela ya ce bai san da wannan magana bai san da wannan magana babu wani kaya da aka bashi shi bai masu taɓa ba sai yanzu wannan mai kaya ya kasa haƙura ya shigo da hukuma da hukuma ta zo aka bincike aka bincika shagon tela sai ga kaya yadin kuma telan ya riga ya ɗinka kayan to yanzu abin tambaya aka rama sallahu telan nan ya cancanta shi wannan haƙƙin nasa na kudin ɗinkin koko bai cancanta ba shi kudin ɗinki ba abu hanifa ya maimaita masa tambaya ya ƙara maimaita masa wannan mutumin na gaya muku ba wani malami ba ne ya haddace ya ƙara maimaita masa ya kiyaye tambayar da kyau ya ce idan ya ce maka ya cancanci kudin ka ce masa ba daidai ba ne in ya ce maka ya cancanta ka ce nan ma ba daidai ba ne <laughs> ka san malamai wai su mutane suka ce wai ba fada da malam ba dare ake gudu <laughs> haka ne malamai suna da wani abu ne da ake tsoron su <laughs> ai buzu ne suke wa kai yawa sai ka wani aka buzun ba to ne wannan ɗalibi ya tashi ya je a gama karatu ya ɗaga hannu akar magalla yana da tambaya sai koro mai bayani kawai wannan muhammadu bin abisu din sai ce bai tantance a bashi wannan kudin ba ai ya ci amana da farko ya za a yi karya ya ce kaza sai ce a ba daidai ba ne ba kai daidai ba kace daga baya ya ɗinka kayan ba an ganshi har ila ya goje ga eh, a ya cancanta za a ba shi ga da ba daidai mana jima gaba daya shi da malam ya kalle shi rage su kan wannan da bai yi kama da malamai ba balle a ce ya zo ya ƙure ne duk yadda aka yi akwai wani abu ya ce wannan tambayar daga ina ka taure ta wa ya gaya maka wannan tambayar sai juno abu hali ya ce malam da ya turo ne. nan take ya tashi ɗan yana zuwa wurin abu hali ya faɗi yana ba da haƙuri ai hakuri akar makallahu na yi kuskure mene ne ya ce me ya faru ba komai ce a ah, wallahi ba zan kuskure ya gano kuskuren shi ya ce ai ba komai ya ce ya fi ba wani abu ya riga ya wuce sai ce to akar makallahu mas'alar da ta tela da shi a wani fatriya ya hukunci yake su kasan wani lokaci mu ni mahallin shahid da na kawo wannan kisan yadda suka mai da masallaci nan ne senta na komai a nan ake ba da tarbiyya a nan ake yin hukunci na alƙalanci kai hatta haddi a masallaci ake a farfajiyar masallaci sai a zo a da kawai a hukunci al'amura ne suka canza ya sa kake ganin masallatai wasu saboda ba a san menene saƙonnin da masallatan ke ɗauka ba ya sa sai ka gaba a yin waɗannan abubuwa a wurin amma masallaci ake warewa ana ake sallar a ana ake zuwa a hukunci na haddi idan an samu masu laifi musamman waɗanda za a yi musu haddin kisa afuwan haddi na zina bulala ɗari ko kuma haddi na kasafi ana fahimta amma wanda za a kashe su ne ake zuwa bayan gari a je a kashe su sannan kuma a dawo da su a zo a yi musu ainihin wato abinda shari'a ta hukunta a yi musu na inganta inganta gawarsu a musu da kafani har a yi musu sallah a je abin da su ma ya ce masa abinda za a yi shi ne ana auna ne za a duba ne a ga cewa wannan telan kayan da ya dinka ko kuma da ya kyale ku kawai da fatawar nima Ego, eh, za a ɗauko kayan ne idan aka ɗauko kayan aka auna size idan wannan telan ya ɗinka kayan ne bisa size wannan customer to ya cancanci haƙƙinsa ya ɗinka kayan ne tun farko don shi daga baya ne shaidan ya ribaci zuciyarsa yake so ya yi wannan kuskura amma idan aka ga saitin ba nashi ba ne nashi ne saitin to tun farko dama ya yi mugunta ya yi wannan laifin bai cancanci wannan hakkin ba ina fata muna fahimta jama'a ba a gaggawa don yanke hukunci a komai to saboda ka yankuwa masu albarka masallaci wuri ne wanda ake kafa al'umma a ciki a haddatar da yara alkur'ani a haddatar da su ainihin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin masallaci ake tarbiyyar yara manyan gobe kamar yadda ake fara yanzu kamar wannan masallaci sai a ce akwai halka a wannan masallacin akalla a ce akwai halka guda hudu da ke dauke da sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halaqatu abubakar halaqatu umar halaqatu usman halaqatu ali misali kowanne a wata zawiya da cikin zawiyar masallaci mutanen anguwa su kawo su ƙanana su su rika karanta littafin Allah yara su taso da sanin Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aiki da shari'ar musulunci a aikace amma sai ka samu mafi yawa ba a damuwa wani shi ya fi so kawai in dai sallah ya yi ya tashi shi da kansa ya taho masallaci shi bai da matsala 'Ya'yan shi kuma ko oho sun zo ko ba su zo ba ba zai damu ba da yau muna zuwa masallatai muna wuce yara ƙanana a hanya suna wasanni suna kwallo suna yin wasu abubuwan da sun saba ma tarbiyya amma ko a bikinmu wani lokaci mu kuma mu muke yin abin da suke gani su koya domin wani mai hikima yana cewa idza kana rabbul baiti bidhifi dariban fala yalumanna sigara ala raqas idan mai gida wato uba jagoran gida ya buga ganga to kada ya zargi yara kanana yan gida sun kama rawa dan shi ne ya buda kofa me yasa da yawan mu sai a zo ana sallah mu zuwa sallah ba mu da uzuri karɓaɓɓe a garanci in na ce uzuri karɓaɓɓe akwai abin da kai ka uzuri ne kila kana ban daki kana da wani uzuri a kila rashin lafiya da makamantansu amma sai ka ga mutum yana zaune a shagonsa ana sallah ba zai je irin wannan ya za a yi ɗansa ya je shi ma sai ya ga dama ta wani uba yana da yaya dukkan su mashaya ne ka duba gani duk suka kama shaye-shaye mutanen gari duk wanda zai faɗi wata magana na banza sai a ce gidansu ake zaki dawar suna busa shan wiwi shan sholisho shan totolin da koflin da imzolin yaran sun zama sha suna busa da an tashi wata matsala gidan da ita nan ne gida magana ta ishe shi sai wata rana ya zo ya share yaran nasa ya ce duk kuzo nan kowa in ya tashi magana sai ya ce gidan nan mu ake zagi mu ake ciwo mutunci kawai da haka kuna bata mun suna a gari daga yau din nan na gaya muku duk wanda ya kuskura kada wani ya kuskura in sake ganinsa ya sha ko da kace in ban da ni kaina haka yace kaga shine ya mai ya fara shaye ya fara shan kaba kin su kaga wai in wanda ya sha in ban da shi dan Allah yanzu wannan uba zai gyara waɗannan yaran nashi da na gaba ake gane zubin ruwa saraka yi uwa masu albarka masallaci ya wuce duk inda kuke tunani sannan masallaci na daga cikin gurin da kalma ta musulmai take haduwa kalma ta musulmi na haduwa domin a nan yanzu idan liman ya hau kan mumbari ya faɗi wani sako za ga kowa zai ɗauka ina fata ana fahimta a anguwan nan za a bi maganar liman za a yi aiki da shawararsa da hannunsa da duk abin da ya faɗa kowa zai yi aiki da shi saboda ta fito ne a kan mumbari kuma kan mutum daya wannan mumbarin ba ta liman bane mumbarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi mumbarin manzan Allah saraka idan ka raina mala ka raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ka girmama mala ka girmama mumbarin ko da wani abu tsakaninka da mala to dole ka ajiye shi a wajen masallaci in ka shigo masallaci ko dole ka mara domin shi yana wakiltar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saɓaninku da malam a wasu mu'amaloli ka aje shi a uku sai ka saɓaninku ya zamanto ka ba shi a uku a cikin masallaci babu saɓani ka kaddara annabi ne a gabanka yake magana saboda shi ɗin amintacce ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm faman akaza bihi faqad akaza bi hazzin wafir malamai su ne magada annabawa annabawa ba su bar dinari ko dirhami ba sun bar gadin ilimi ne duk wanda ya riko da ilimi rayuwarsu tafi akan karantarwa da ilimi da yada ilimi hakika yayi riko da babbar sai ka ce wanda kake kallo kake saurare kana kallon sa ne a matsayin wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hawa mun bari yake ya karantar da sahabbai ya ba su umarni ya hana su ko kuma ya ainihin wato ainihin kwadaitar da su yana da mumbarinsa da aka sani shi ne wannan kututturen dabinan da yake hawa ya taka shi don kowa ya gansa ya magana har ma ya tabbata lokacin da wata mata ta zo ta samu annabi ta ce ɗana kafinta ne ina da yaro kafinta ba zan sa shi maka mumbari ba ya rasulullah annabi ya ce kwarai ayi babu laifi annabi yana sauraron maganar sahabbai ya ce babu laifi ana iya yi ranar da aka yi wannan mumbar aka zo aka kawo masallaci aka ainihin cire kututturan dabinan aka ajiye a gefe kawai aka ajiye mumbari a wurin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai ga mumbari sabo kawai sai ya hai mumbari ne mai matakala guda uku annabi ya hau kan mumbari a masallaci wannan abin ya faru ba a kasuwa ba a masallaci saraka yana masallaci ya hau kan mumbari wallahi kawai sai suka fara jin kuka yadda ka san jariri yana kuka wannan kututuran dabinan ne yake kuka yana kuka kukan na karuwa yadda ka san jariri yana kuka sosai annabi na magana yana hudu ba amma kuma suna jin kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sako akan mumbarinsa ya zo ya rungumi wannan kututuran dabinan yana sa yana shafa shi wannan kututuran dabinan yana rage kukansa yana shasheka yana rage kukansa har sai da kukan ya daina gaba daya tsit ya daina kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ya hau kan mumbarinsa ya ce baka baka lima faqada min zikir ya yi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri da ake a wurinsa a ina ake zikiri a masallaci ko a kasuwa a masallaci a cikin ɗakin Allah wallahi malam da duma da kake sallah idan ka daina sallah akan ta sai ta yi kuka amma baka sanya kukan ta yake ba rigar da kake sa ka je masallaci ko wurin ibada wallahi ka rasa shi gare na sai yayi kuka baka sani ba saboda ka'idar komai bauta yake ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu saraka annabi ya ce yayi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri da ake a kansa annabi ya ce wa wallahi na rantsa da Allah law lam altazimhu lama zala yabki ila yawmil qiyamah ba don na je na ba shi haƙuri ba na lalace shi da ba zai gushe ba yana kuka har zuwa ranar tashin ba ga ba ita ce ke to ina ga kai da ba za ka so ka zo hilaku zikir nan da ake a masallaci ba na daga cikin kwallon masallaci shine guri ne da mala'iku suke zuwa su nema wa 'yan cikinsa gafara Allah subhanahu wa ta'ala cikin mala'ikun da ya halitta akwai waɗanda ake ce musu as wanda suke kewayawa suna zabe gari wannan hadisin dazuna yi ishara a kansa, idan suka zo suka ga wuri na zikiri a masallaci an haɗu sai mala'iku su sako su zo wannan gurin in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka sako sai su kira sauran ƴan uwansu mala'iku sai su ce ku taho ku taho ga abin neman ku abin da kuke nema gashi wayannan mala'iku sai su zo sai su sauka a wannan guri sai su tsaya suna sauraron wa'azi suna sauraron zikiri billahi alladhi rafa'a as-sama'a bila amad bana shakka mala'ikun na tare da mu a wannan gurin wallahi bana shakka dan annabi ne ya fada annabi baya ƙarya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mala'iku su zauna su ji karatu sannan su koma wurin Allah idan suka koma Allah ya fi su sani ya ce ya kuka bar bayina za su ce Allah mun bar su a masallaci a ɗakinka suna ambatanka suna ainihin wato faɗin halal ɗinka suna faɗin haramun ɗinka suna bayani akan Allah ce me yasa suka yi wannan taro me suke nema sai Allah ce alfai mala'iku su ce Allah aljannaka suke nema gafararka suke so da aljannaka da rahamarka sai Allah ce sun taɓa ganin aljannata wani mala'iku su ce ya Allah ba su taɓa ganin ta ba ba su taɓa gani ba sai Allah ce ba su taɓa ganin aljanna ta ba suke wannan kokari suke zuwa su zauna a cikin masallaci ana ambatan Allah tare da su a cikin masallaci to ya kenan idan da sun taba ganin aljanna ta mala'iku ce wallahi Allah babu wanda zai taba ganin aljanna kafa ce sai ya shige ta duk wanda ya taba ganin aljanna wallahi sai ya shiga aljanna ma'ana ba zai taba yadda yayi abin da zai taba zai shiga aljanna in ka taba ganin aljanna wallahi sai kai aikin da zaka shiga tabbas sai ka shiga yanzu mu imani da Allah da aljanna ba mu ganta ba yasa muka zo muka hada ran gurin kuma Allah haka ya siffanta mummune yace allazina yu'minuna bil ghaib waɗanda suka yi imani da gaibi ba da taɓa ganin aljanna amma mun yadda da gaske ne saboda annabi ya zo da bayani akan aljanna qur'ani ya zo da bayani akan aljanna malam wallahi ba wai ganin aljanna ido da ido ba labarin aljanna kawai idan aka baka sai kaji kana shauki kace da ma an mutu kawai shiga aljanna haka ne ko ba haka ba jama'a barin baka misalin da ya dace da mawkifin mu ku ya hakuri saboda na ga matasa ne suka fi yawa nan akwai iyayenmu da yawa amma dai matasa sun fi yawa asar makallau a ba da misalin da zai dace da matashi kasan shi matashi yana son ya ji daɗi yana so ya hole ya more annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa aljanna da kake ganinta wato guri ne wanda duk abin da kake so akwai shi aljanna sai abin da baka so abin da kaga baka so shine babu amma in dai kana so to akwai shi aljanna so da qur'ani ma yace lahum fiha ma yasha'un sai aljanna suna da duk abin da suke so a ciki kuma Allah ce walahum fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu ayun wa antum fiha khalidun abin da rai ke jin dadi idanu ya sanyi idan ya gani annabi ya ce inna fil jannati haura a cikin aljanna akwai wata hurul ain kwaya ɗaya take cewa haura akwai hurul ain a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuqalu laha lu'ba sunanta lu'ba yar aljannati ce kaji sunanta tun yanzu lu'ba sunanta daga lu'a daga miyau an fahimta annabi ya ce lo bazagat fi ma'il bahri la kana azba da za ta tofa miyau tofi ɗaya tuf a ruwan tekun duniya da ya kuma ruwan daɗi toya a ce wannan ita ce matarka annabi kuma bai gama ba sai da aka tambaye shi ce kun san wa ake ba irin wannan ya ce matan nan ita hurul ilin nan ya ce idan mashat masha kalfaha alfa wasifin wa wasifa idan tana tafiya wasifi dubu da wasifiya dubu mana maza da mata wasif su ne masu hidima a aljanna barorin aljanna dubu biyu suke take mata baya maza da mata yace yatabaha biha ahlul jannati min husniha wa jamaliha yan aljanna suna wa junansu alfahari da ita saboda tsabar kanta an fahimta wannan ce ni ni matata aljanna sunanta aina almardiya misali wannan ce kai ni fa lu'ab ce matata wannan mata ta wuce wannan saboda tsananin kyanta da aka tambaye manzon Allah ya ce waɗanda ake ba su ne al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna anil munkar ba fa sai malami ba ka zama al'amir bil ma'ruf ka zama annahi anil munkar zaka same ta annabi yace law anna imra'atan min ahli aljanna ittala'at ala al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa la mala'athu riha da matar aljanna za ta leko duniya da ta cika duniya da kanshi da haske wala nasifuha ala ra'atiha khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi yace dan kwali ko gelan da ke kanta kadai yafi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi wannan fa ita ce matar ka aljanna dan Allah zaka so ka shiga ko zaka so ka shiga zaka so ka shiga kaga tun yanzu ba mu je aljanna ba fa amma magana aljanna muke naga kowa na ta murmushi mara saboda ya ji bayanin kyakkyawan mace idan ka je aljanna ba abinda ake sai morewa da jin daɗi an fahimta to sai Allah ya tambayi mala'ikunsa ya ce musu sun taba ganin aljanna ne suka ce ai da sun taba gani kowa sai ya shiga to sai Allah ya ce musu me suke tsoro suka ce masa wutanka suke tsoro ya Allah Allah ce sun taba ganin wutan ne mala'iku ce ba su taba ganin wuta ba ya Allah Allah ce to ba su ga wuta ba amma suna gujewa wuta na ya kenan idan da sun taba ganin wannan wutar mala'iku ce ya Allah wallahi ba wanda zai taba ganin wutar ka face sai ya guje mata ba wanda zai shiga wuta wannan wutar yadda muka bada misalin aljanna ko dan kadan da ita bari mu bada misali gora ɗaya kaga wutar lahira yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar lahira wannan wutar na duniya shi ma sai da aka wanke shi sau biyu da ruwan teku ba don haka ba annabi ya ce ɗan adam ba zai iya amfana da wuta ba a duniya sai da aka wanke shi sau biyu da ruwan teku kashi ɗaya a cikin kashi saba'in wannan wutar ta duniya ba wutar lantarki ba ba wutar volcano wanda dutse ke amanta shine wutar duniya ba ba fa irin wannan da ake girki ba ba wannan wutar sai an ninka shi sau saba'in a lahira kalli yadda wutan volcano ke yi in ta wuce ta jikinmu abu a ta wuce ta jikin abu sannan annabi yake cewa dan wuta a lahira da zai fito daga wutan lahira ya shiga wutar duniya wutan volcano yake lahada at nafsuhu alfa sanatin mustariha da sai hankalinsa ya kwanta yana cikin natsuwa kamar ya shiga aiki shekara dubu hutawa yake yana cikin wannan wuta Allah ya tsare mu da wuta to sai ce wallahi duk wanda ya ga wuta ba zai je shiga ba to da suka faɗa wa Allah haka sai Allah ya ce to ku zama shaida ya ku mala'ikuna ishhadu anni qad ghafartu lakum ku zama shaida wallahi duka na gafarta musu da ni da kai muna ciki a masallaci Allah ya sa muna cikin wanda Allah ya gafarta mu sai mala'iku suke ka gafarta musu wani fa wucewa kawai zo ya ga nan tare dan tsaya ji wacce ma zo za ta ashe mu ne ta dan tsaya ta jimi ake cewa sai annabi yake cewa Allah zai ce har da su ma na gafarta musu saboda su humul qawmi la yashqa bihim jalisuhum mutane ne wanda duk wanda ya rabe su kaga masu ilimi a masallaci geran baya tabewa ka ba zai yi a zo a yi kaso a ce banda kai ba la da ganin ido tun da dai ka shigo masallaci wallahi gafarar Allah sai ta same ka Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah madaukin sarki kuma ya mana albarka wannan yayin da muke cikin na damuna Allah ba mu damuna mai albarka dan nazo na ga malam ya tsaya na san kila lokaci ya riga yayi yayi hakuri ba duk abin da ake so a faɗa ake faɗin sa ko da wani lokaci ba fatan mu ne shine da abin da aka faɗa ya zama to kaɗan mai amfani Allah ya hada mu cikin lada da abin da ya zama na kuskure ne ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya fe mana kuma muna sake addu'a ga shi dan uwa malam Aminu ibrahim sautu sunna allah ya masa kyakkyawan jagoranci allah ya masa albarka allah madaukakin sarki ya kama hannayensa ku yi masa da'a ku yi masa biyayya cikin duk abin da ya a gorance ku a kansa muna kyautata masa zato Allah shi ne zai masa hisabi amma abin da ya bai da gare mu bawan Allah ne mutumin kirki mai amana saboda ku yi riko da shi hannu bibbiyu dama ce kuka samu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 الله طويل اه بهوشي اكرمك الله شد دورك ايه تفضل تستنى مولانا na professor wannan abin ne